da yake jawabi bayan gabatar da sakamakon gwaje-gwaje da aka yi wa gwamna bala abdulkadir kauran bauchi kwamishinan ayyukan lafiya na jihar bauchi dr aliyu mohammed mai goro ya ce gwamna bala muhammad ya cika dukkan ka'idojin da ake so domin sallamarsa to shi su shugabannin da suke kula da su shi eh, excellency kenan ko kuma marasa lafiya na covid-19 a wannan jiha tamu sun tabbatar ya cika ka'ida dama ba shi da wani alama kuma duk gwaje-gwajensa sun nuna normal banda shi na covid-19 saboda haka da aka yi wannan gwajin aka tabbatar gwaji guda biyu sun tafo babu wani matsala an cika duk wani ka'ida da ya dace a sallame shi shi yasa yanzu muka zo muka sallame shi saboda ka ya warke yanzu ga shan samu rabuwar mutum guda kenan cewar ya alƙalamin yake mm. eh. yawwa alƙalma yanzu a yau ranar tara ga watan hudu alif dubu biyu da ashirin mu a nan jihar Bauchi muna da guda uku yanzu a kwance a asibiti mun sallami ɗaya sannan kuma babu wanda ya mutu kuma babu wani wanda yake a galabaice dama da muku muku bayani muna da kes guda hudu ne a kwance so mun sallami ɗaya yau so guda uku suna na a kwance su muna ba su magani kuma babu wani abin tada hankali su ma lokaci ya zama ɗauki sample nasu mu je a kai na farko a kai na biyu in sun cika ka'ida a sallame su so a halin da muke ciki yanzu aboci muna da mutane uku ne a kwance suna nan a asibiti mun sallami ɗaya babu wanda ya mutu shine dai alkalman da muke da su yanzu a hannu a nasu jawabin gwamnan bala muhammed ya gode wa allah da ya warkar da shi daga cutar corona a bayan da ya jarabe shi da cutar mun gode wa allah da ya warkar da mu kuma mun gode wa ɗimbin al'umma da suka mana addu'a allah ya saka da alheri wannan cuta dai ya daɗa sani na yi kankan da kai kuma na natsu na lura cewa shugabanci dai abu ne alheri ne amma nauyi ne akan kowane ɗan adam kuma ya nuna mun cewa ba zan iya biyan al'umman jihar bauchi ko najeriya iya soyayya da suke nuna mun ba musamman ma a lokacin da allah ya jarabce ni da wannan ciwo allah ya saka da alheri allah ya bar mu cikin zumunci da ƙaunansa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar bauchi dr ladan salihu ya ce yanzu za a gudanar da ayyuka masu inganci wa al'ummar jihar bauchi abin da zan faɗa wa jama'a shine yanzu gwamna ya samu ƙarin nutsuwa ya samu garan bawul da yardan allah daga wajen allah na lafiya ya samu ƙarin ƙarfin jiki ya samu hutu na kwanaki 20 zuwa 21 saboda haka ya fito da ƙarfin jikinsa da nutsuwa da kuma yardan allah zai yi wa jama'a aiki tuk tukuru zai yi wa jama'a aiki ba tsaitsayawa zai yi wa jama'a aikin da za su ji daɗi su yaba zai yi wa jama'a aiki da za su yi furuci na godiya wa Allah. Abdullahi Muhammad Muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.